بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن ضبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau goma sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku kamin mu fara karatu akwai 'yan uwa da suka rubuto tambayoyi wannan dan uwa yake cewa yana sana'a ta sai da littattafai a kasuwa da kasakasai to sukan sa kasin na karatun alkur'ani mai girma a lasifika yana tashi to kuma sai ga aya ta ce wato wa iza ƙuri alkur'anu fastami'u olahu wa an situ la'allakum turhamun ya ce to ya za su yi su da suke sa kaset a lasifika a kasuwa yadda za su yi shine su daina ba za ka kunna wa mutane ƙur'ani ba sai suna yanayin da za su iya saurarawa saboda doka ta ce in ana karanta ƙur'ani dole a yi me a yi shiru a saurara ba za ka samu mutane suna harkokinsu ka ba musu karatun ƙur'ani ka ce dole su yi shiru su bar abin da suke yi ba ko kuma su ci gaba da surutu ya zama an saba wannan ƙa'ida wannan abu ne da yake da muhimmanci sosai da ya kamata 'yan uwa a lura da shi kuma a ainihin wato kiyaye sai wannan yarwa ta ce ita idan tana shayarwa ba ta jinin haila to wannan karan kuma gaya tana shayarwa kuma sai wato jinin hailan ya rinka zuwa mata kuma yana zuwa yana daukewa kwana biyu ya dauke ta rasa ya za ta yi ta yi ibada to farko dai shi jinin haila ba sharɗi ne dole in kina shayarwa ba zai zo ba wasu mata idan suna shayarwa jinin yakan zo wasu yin suna shayarwa ba zai zo ba yana canjawa wata da in tana shayarwa baya zuwa wata shayarwar kuma sai ya zo wata kuma da in tana shayarwa yana zuwa wani lokaci kuma in ta zo wajen shayarwar sai zama baya mai baya zuwa ba abu ne wanda yake permanent ba dama yana caccanjawa saboda haka duk sanda jini ya zo miki a irin wannan yanayi wato ƙa'idoji na jinin haila shine za amfani da su ya ƙa'idoji na jinin haila yake tunda har an yi maganan makin sha haihuwa alama ce da take nuna ba yau kika fara yin jinin hailan ba to tunda ba yau kika fara yin jinin hailan ba abu guda biyu za a yi la'akari da su abu na farko ke mu mayyaza ce wace kina iya bambanta tsakanin jinin haila da wanda ba na haila ba ta hanyar kalasa ko karninsa idan za ki bambanta tsakanin wannan guda biyu to sai ki amfani da iliminki idan jinin da kika tabbatar na haila ne ya zo sai ki ɗauke shi jinin haila wanda kuma kika ga launinsa ya saba da jinin haila da kika sani ko karninsa ya saba da jinin haila da kika sani sai ki ɗauke shi jini ne na istihaba ki wanka ki sallah ki ci gaba da azumi da ibada idan ko ba za ki iya bambanta jinin haila da wanda ba na haila ba to da za ki sai ki dawo ki waiwaya ki ga cewa hailaki da kika saba yi kwana nawa take zuwa miki idan hailar da kika saba yi tana zuwa miki kwana shida to yanzu ya zo kwana biyu ya ɗauke ya zo ya ɗauke duk sanda ya ɗauke za ki wanka ki ci gaba da ibada in ya dawo ki aje ibada kwanakin da ya zo su za ki tsatsamo ki tara idan kika ga sun kai kwana shida yanzu kwanakin ki na haila sun yi me sun cika to idan bai ɗauke ba sai ki ƙara kwanaki guda uku yanzu ya zama kwana nawa kwana tara idan haila wannan jinin ya sake zuwa miki cikin kwanaki guda uku kika tara suka kai kwana tara ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba za ki wanka ki ci gaba da ibada a wannan watan sai ki jira zuwa wata na gaba ina fata fahimci wannan to wata na gaba idan ya zo akan kwana tara za ki gina ba za ki maganan karawa ba sai idan ya wuce kwana tara sannan jinin bai yi mai ba da ke karya su ma suna ganin Allah kawai da amure wai na ganin Allah da tun ana karyar ana ganin annabi yanzu Allah ma ana karyar ana ganin shi na gaya muku wani malami a nan Kano ba ba wani wuri da nisa ba kawai ɗalibansa sun zo da safe sun same shi ya gama cin dumamen shi kawai shi kenan yana zuwa suna zuwa kawai zai ya fi kalle su ya ce ba ga irin ta ba ba ku da rabo ba ku da rabo ba ku da rabo ka ce alagafar ta malama mu gane ba mu da rabo ba ya ce kun ga abincin da na gama ji suka ce ya ce tare da sayidi na lallahi muka ci abinci ya ce na ɗauko abincin daga cikin gida zan zauna in ci kawai sai ga annabi ya zo da na hange shi da zan je wajensa sai ce a in zauna inda nake shi zai zo mu ci tare kaga ma fi annabi matsayi kenan ya ce da kun zo da wuri da kun ci abinci da annabi yau ta matan da kun makara ku je ku suɗe kwaɗa samu tabarruki kawai suka je suka rinka kokowa da kwano kawai wani kazami wanda baya brush ya ci abinci ya rage kawai sun je suna faman kokowa da ragowarsa Allah ka gafarta mana Allah ya ce ya kai Musa ni da kake magana da ni ni ne Allah wato mabuwayi mai hikima da Allah kake magana to me aka gaya masa a wannan lokaci alarama wa alqi asat asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب Ya Musa يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا الله مدوكين سركي يشهد النبي موسى وعليك عصاك ya kai Musa wannan sandar da take hannunka jefar da ita in ji Allah madaukin sarki mai annabi Musa zai yi da sandarsa ya jefar da ita ana faɗawa wa annabi Musa wannan magana annabi Musa kun san dama makiyayi ne yawancin makiyaya ba su cika suna yawan yawo da sanda to saboda haka yana rike da sanda a wannan lokaci aka ce masa wa alƙi a sak jefar da wannan sanda taka yana jefar da wannan sanda falan mara aha ta hatazzu yayin da ya ga wannan sanda wato tana zabura ina fata an fahimci wannan shine ta hatazzu ka anna hajanu kai ka ce ita wannan sanda wato macijiya ce in aka ce jan wato alhayyatu sagira wato sari'atul haraka wato karamar macijiya wacce take take wutsul wutsul da gaggawa ina fata an gane wannan tana motsi da tsalle da sauri to haka sandar ta koma ta rikide a daidai wannan lokaci annabi Musa ya jefar da sanda sanda ta rikide macijiya kuma macijiyar mai tsalle da sauri a wannan lokaci annabi Musa sai ya tsorita walla mudbiran annabi Musa sai ya juya da gudu a wannan lokaci walam yu'aqib ko waiwaiwa bai yi ba balanta ga wani hali sanda take ciki to amma me ya faru sai Allah ya ce masa ya Musa ya kai Musa la takhaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun lalle ni annabawa na yan aika na manzanni na ba sa jin tsoro in suna gabana saboda haka kada ka ji tsoro ya kai annabi Musa kun ga a wannan aya ta nuna mana annabi Musa ya ji me ya ji tsoro har Allah ya ce masa la ta khaf irin wannan tsoro da annabi Musa ya ji shi ake cewa khawfu tabi'a tsoro na ɗabi'a wanda yake shi halal ne a wajen malaman aqida ina fata an fahimci wannan yanzu taron mun nan gurin da wani katan maciji zai dirko a ciki ai kaga duk wanda ya ga dai abin ya zama abin nan in ya fita da gudu sai da Allah yi ko wata kura ta fado babu takunkumi kaga sai da Allah yi an gane wannan wani burkin farko zai taka a dubeli ya yi laifi bai yi laifi ba saboda wani abu ne da a ɗabi'ance a ɗabi'a ta ɗan adam yakan ji me yakan ji tsoronsa irin wannan tsoron halal ne ba haramun ba ne a wajen malaman tauhidi shi ake ce me khawfu tabi'a akwai tsoro da ake ce khawfu shaitan shi wannan haramun ne tsoro da ake ce khawfu shaitan shine ka gagara gaya wa wani gaskiya saboda kana jin tsoronsa ka gagara me faɗa wa wani gaskiya ko ka gagara aiwatar da abin da ka san shi musulunci yake so a yi saboda tsoron wani saboda tsoron matarka ko saboda tsoron mai gidanka ko tsoron siyasarka tsoron wani abu ya sa ka gagara aiwatar da abin da ka san shi Allah yake so a yi irin wannan tsoro shi ake cewa me khawfu shaitan shine wanda qur'ani yace inna ma zalikumu shaytanu yukawwifu awliyahu inna ma zalikumu shaytanu awliyahu فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان أبن سني كوي شيطان يكوف أولياءه أي يكوفكم بأوليائه yake tsoratar da ku waliyansa Allah ya ce fala kar ku ji tsoron waliyan shedan wa kafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani saboda haka shi irin wannan tsoro haramun ne ka gagara aiwatar da abin da Allah ya ke so ka yi saboda tsoron wa saboda tsoron wani ka gagara gaya wani gaskiya saboda kana jin tsoronsa wannan haramun ne a wajen malaman aƙida akwai kuma tsoro da yake zama shirka shine tsoro da ake cewa kaufu sirri me ake cewa kaufu sirri ka ɗauka cewa wani yana iya yin wani kulumboto ya cutar da kai ba da izinin Allah maɗaukin sarki ba irin tsoron da mutane ke ji na bokaye irin tsoron da mutane ke ji na malaman tsubu kawai kaga wani duk ana tsoronsa a anguwa wai saboda boka ne yana gani har hanji in yama tofi ma kana iya mutuwa alhali ƙarya ce maganar banza da wasi ce babu abin da zai iya maka yin Allah madaukin sarki bai mai ba bai iya amincewa ba da a ce wayannan matsafan da wayannan bokayen suna iya cutar da wani da duk ire-iren mu yanzu ba mu duniya ko da muna duniya ba mu duniya saboda mun shaƙe musu ya mun haɗa su da bango mun hana su sakewa mun tabbatar da duniya su arna ne sun gagara kare kansu ko mutane suna ta ganewa kwastomomi suna raguwa da suna da hanyar da za su iya wani kulumboto su jeho a ce mun mutu da tuni ba mu duniya da watakila za su iya kai mu jahannama ma sun daɗe da kaiwa amma da yake duk ƙarya suke yi ba waliyan gaskiya ba ne duka pek ne duka pojari ne duka they are not original but rather they are just photosar copy wannan yasa babu abin da za su iya yi kuke ganin malaman suna suna rayuwa a bayan ƙasa ka ɗauka kawai wani na iya shirya wani kulumboto ya maka ko wannan maye ne zai iya kama maka kurwa kawai ka tsorita in ma sarkin mayu ne ƙarya yake rike a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma kala ka gama da matsiyaci ba abin da zai yi maka ka rike azkar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi irin wannan tsoro idan ka ji shi shi wannan tsoron shirka ne shi ake ce me shi ake ce kaufu sirri to tsoron da annabi Musa ya ji a wannan aya kaufu ɗabi'a ne wanda ya halatta bai saba wa Allah madaukin sarki ba sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba laramma illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim Allah ya ce ba ku manzanni ne in kuna gaba na kuke jin tsoro ba a in kaga mutum ya ji tsoro a gaba na to sai irin mutanen da suka yi zalunci a nan rayuwar duniya illa man zalama malamai suka ce wannan istisna'i din istisna'i ne munkade sai dai wani wanda ba annabi ba wanda ya yi zalunci a cikin bayan ƙasa sannan kuma ya musanya mummunan aiki da kyakkyawa maimakon ya kyakkyawan aiki ya ƙi yi mummunan aiki a madadin mai a madadin kyakkyawan aiki to wannan shine wanda in ya zo na zai tsorita zai razana in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce amma duk da haka in ya tuwo shi din ma fa inni ghafurur rahim lalle ni mai gafara ne mai jin kai ne Allah ka gafarta mana wannan shi yake nuna maka fadin rahama da gafara ta Allah madaukin sarki duk laifin da kai wa Allah abinda ba a so ka mutu baka tuba ba amma matukar ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka lallashi Allah Allah madaukin sarki a shirye yake yi me a shirye yake ya ainihin wato gafarta maka Allah ka gafarta mana baki daya ba za ku manta da kissan mutumin da ya kashe mutum 99 ba shi kadai shi kadai dan ta'adda ne sai da ya kashe mutane 99 daga baya imani ya zo mashi ya je yana so ya tuba sai ya ce a nuna masa malami ya fatawa sai aka yi rashin sa'a maimakon a haɗa shi da malami sai aka haɗa shi da wani mai ƙoƙarin ibada mai ƙoƙarin bauta ne amma ba malami ba ne amma ga ƙoƙarin ibada an ɗauka malami ne ya zo ce aka ramaka lahu tambaya zan yi ce me tambayar ka ya ce ni da kake gani na nan dan ta'adda ne ya zuwa yanzu na ƙirga na kashe mutum casa'in da tara to amma ina so in tuba Allah zai gafarta mu wannan mai ƙoƙarin bauta ka laishe ce baka da hankali ka kashe mutum casa'in da tara ka ce Allah ya gafarta maka to su wai ne ka kashe ya za'a da su wannan dan ta'adda ya shure ce na Allah ba zai gafarta mun ba yace to Allah zai gafarta maka yace to me amfanin tuba ta Allah ba zai gafarta mun ba sai ya zara takobin shi sai ya sare kan malamin yace bari in cika su zama ɗari bahaushe yace karamin sani kokumi ne to wani lokaci yakan zama ajali dan shi wannan ba kokobi ya zama masa ba shi wannan a wajensa karamin sani ajali ya zame masa daga baya wannan dan ta'adda har yanzu kuma dai sai ya ji so yake tuba sai ya ce a ƙara nuna masa wani malami to yanzu wannan karan an yi sa'a an hada shi da malami wanda ya karatun addini ya ce ala gafarta malam na kashe mutane ɗari cip cip ina so in tuba Allah zai gafarta mun malami ya ce Allahu akbar wannan dan karamin zunubin naka an kwatanta shi da rahmar Allah ai bai taka karaya karya ba maza gaggauta ka tuba Allah zai karbe ka wannan dan ta'adda ya ce alhamdulillah nan take tuba zuwa gawa zuwa ga Allah sai malami ya ce to shawarar da nake baka ka tashi daga garin nan yan ta'adda sun yawa ka koma gari kaza gari ne na mutanen kirki ka ci gaba da rayuwa a can da wannan ne malamai suka ce duk sabon da kake yi in ka tuba abokanka na yin wannan sabo ka fita daga group din su ka canja abokai matukar kana cikin su sai sun maida ka ruwa idan kana shan giya sai ka tuba to abokanka da kuke shan giya tare da su ka fita daga cikin su idan ba haka ba duk sanda kuka zauna za su dauko wata gulda mai sanyi tana zufa tun kana kallo kana hada yawo sai su ce to menene ka dan hada kofi guda ɗaya mana ƙarshen baka yi sa ba sai an gudu ta koma ina gidanta na tsamiya idan akwai wani group ɗinku na mazinata sai Allah ya taimake ka ka tuba ka fita daga cikin su domin in kana cikin su duk sun da suka zauna za su yi taɗi za su yi taɗin zina da wani ya je ne na yi zina da wata yarinya kaza da wata kaza da irin wannan ne za su sake tsokano maka sha'awar zina idan baka yi sa'a ba sai an gudu ta koma gidanta na tsamiya idan a ofis kake wasu kuna haɗa kai da su kuna yin ciwa-ciwa sai Allah ya sa kai ka tuba to ka fita daga cikin group su idan baka fita daga cikin su ba sai sun maida ka ruwa nan take wannan mutumi ya kama hanya dan ya bar wannan gari na mutanen banza ya tafi wancan gari na wasu irin mutane na mutanen kirki ashe ajali ya riga ya zo yana kan hanya bai kai garin ba mala'ikan mutuwa ya zana ransa sai gawa ta faɗi a ƙasa yana faɗi yana mutuwa mala'ikun rahama suka danno da gudu mala'ikun azaba suka zo kowa yana cewa nashi ne da rigima ta kaure tsakanin mala'ikun rahama da mala'ikun azaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya turo ni mala'ika a matsayin alƙali ya shari'a tsakanin su wannan mala'ika ya kalli mala'ikun azaba yace me yasa kuka ce naku ne suka ce lam yamal khairan qaddu tunda yake bai taba aikata alkhairi ba tsiya kawai yayi a rayuwar shi mala'ikun rahama me yasa kuka ce naku ne suka ce jaa ila Allah ta'iban ya zo wa Allah yana mai tuba mu hujja mu kawai kenan sai wannan mala'ika ya ce to a gwada da kasar da ya fito ta mutanen banza da inda zai je ta mutanen kirki ina ya fi kusa duk inda ya fi kusa hada shi da mutanen wurin da aka gwada sai aka samu ya fi kusa da kasar mutanen kirki da taka ɗaya ko ma ta wajen kunnensa ne kawai ya ɗan shiga cikin ƙasar da ta mutanen kirki nan take aka ce to Allah ya gafarta masa a ɗauke shi a tafi da shi aljanna wasu malamai suka ce tsakaninsa da gari mutanen kirkin ya fi nisa amma da yake Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi ya karɓi tubarsa sai ya sa ƙasa ta ɓangaren garin da mutanen kirkin suke yace ta takure wuri ɗaya ta matse ta can wajen da mutanen banza take ta yi kamar sifirin ta ƙara ja ta ƙara tsayi to da aka auna sai aka samu ya yi sikirin ya tsallake sikirinin sai ya fada cikin yan aljanna wannan shi yake nuna maka yadda Allah madaukin sarki yake karban bawa idan bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce fa inni ghafurur rahim sai Allah ya ce mai gaba da rama وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين yanzu ga aya guda an bashi to sai Allah ya Allah ya ce wa ya daka fi jebika ka shigar da hannunka cikin wuyan riganka wai ai fi jaybi qamisika wato an ce jeb shine wuyan riga ta inda kai yake fita ta wajen da yake fuskantar kirji to ka shigar da hannunka ta wannan wurin inji Allah madaukin sarki takruj bayda in ka fidda hannun hannun zai rinka yin haske kamar security light da ya sa hannunsa a ciki da ya zaro hannun sai a ga hannun yana haske kamar yadda security light take haskawa Allah ya ce min gairi su'in ba tare da wani ciwo ne ya samu hannun naka ba ba ciwon baras ba ne ciwon kuturta ne ya samu hannunka domin kuturta in ta kama mutum hannun yakan yi fari sal saboda yakan zama ba jini ba ciwo ba ne wata mu'ujiza ce da Allah maɗaukin sarki ya baka Allah ce fi tis'i ayatin wayannan ayoyi guda biyu kenan cikin ayoyi guda tara da muka baka inji Allah maɗaukakin sarki da zamu baka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanensa Allah ya ce innahum Lallai fir'auna da mutanensa kanu kauman fasikina sun kasance mutane fasikai kenan kun ga Allah ya ce ga ayoyi guda biyu an ba annabi Musa cikin ayoyi guda nawa cikin ayoyi guda tara shi yasa Allah madaukin sarki yace wa qad ataina Musa tis'a ayatin bayyana ataina Musa tis'a ayatin bayyinat فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن يأتوك يا فرعون مثبورا لقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من با النبي موسى آيوي بيننو غدا ترى إن جاء الله مدوكين سركي الله يقول فاسأل بني إسرائيل ka tambayi bani Isra'ila iz ja'ahum yayin da annabi Musa ya zo musu da wayannan ayoyi fa qala lahu fir'auna sai fir'auna ya ce da annabi Musa inni la azunnuka ya Musa mashura ya Musa ni fa ina zaton kafa kai wanda aka sihirce ne in jiwa in ji fir'auna ya faɗa wa annabi musa cewa wai an sihirce annabi musa ƙala buɗe bakin annabi musa sai ya ce da fir'auna laqad alimta ma an zala ha'ula'i haƙiƙa ka sani kai fir'auna babu wanda ya saukar da wa'annan ayoyi da na zo da su illa rabbi samawati wal ard face allah maɗaukin sarki ubangijin samai da me da ƙasa basair yadda wa'annan ayoyi za su zama ainihin wato ainihin wato abun lura wato abun lura ga mutane sai annabi Musa ya ce wa inni la azunnuka ya fir'auna lalle ni na tabbatar shi fir'auna can ya ce yana zato ko to shi annabi Musa nan tashi ba zato bane lalle ni na tabbatar lalle kai fir'auna masbura halakakke ne to wasu ayoyi ne cikon ayoyi guda bakwai nan ga ayoyi guda biyu an ambata sauran ayoyi guda bakwai da aka ba annabi Musa su ne wayanda Allah madaukin sarki ya faɗe su a cikin suratul arafi inda yace wa laqad akazna ala fir'auna bisinina wa raqatin min as-samarati wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa jaa تَأْتِيَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Cikakon ayoyi guda bakwai da Allah maɗaukin sarki ba annabi Musa. Allah ya ce wa laƙadi a akazna ala fir'auna bisirina haƙiƙa mun kama mutanen fir'auna da shekaru na yunwa haka nan Allah maɗaukin sarki ya haɗa su da wata irin yunwa ta bala'i yunwa ta rinƙa kashe mutane ji ba gani suka zo suka sami annabi Musa suka ce ya kai Musa ka roƙa mana ubangijinka in ya yaye wannan bala'i aka samu ƙoshi za mu imani da kai annabi Musa ya ce to ya Allah mutanen nan sun roƙi a yaye musu wannan bala'i za su imani sai Allah ya yaye wannan bala'i aka kawo abinci kowa ya sha girki ya ƙoshe, wanda ya koma ɗaya ya tada komada kowa da wanda ya molake duk ya mimike komai tafi daidai annabi Musa ya ce ku yi imani suka ce wallahi ba za su yi imani ba sai Allah ya ce to a turo aya ta biyu menene aya ta biyu shine na kasin mina samarati duk shukar da suka yi sai Allah madaukin sarki ya hana shukar ta yi ya zama babu me an sake samun matsala ta ƙara dawa shine babu abinci aka sake shiga matsalar abinci ana awo sai an yi tafiya mai nisa a nemo inda za a samu abin da za a ci kowa ya wahala ya tagayyara aka shiga uku aka shiga matsala suka sake da suka ce ya musa yanzu dai mun gane kuskurenmu ka roƙa mana allah wannan bala'i a janye shi amfanin gona ya rinka kaiwa mun ma alƙawari za mu yi imani annabi musa ya ce ya allah to ga mutanen nan sun dawo sun ce an yaye wannan bala'i za su yi imani ya allah ka yaye wannan bala'i ko za su yi imani allah ya ce a yaye bala'in aka yaye shuka ta kai kowa ya girbi komai ya tafi daidai annabi musa ya ce to ya alƙawarin da kuka yi wa allah maganar imani suka ce wallahi su basu shirya imani ba yanzu mun samu aya guda nawa biyu ko na'am allah madaukin sarki ya ce to tunda abin ne ya zama ka fa arsalna alaihim dufana allah sai ya ce ayi musu mamakon ruwa ruwa ya ci garin aka rinka sheƙa ruwa ruwa ya ci gidaje ya ci gonaki cikin ɗakin ka ruwa ya cika in zaka sauko da kan gado sai dai ka tsumbulo a cikin ruwa tsakar gida ko ina ruwa ne mamakon ruwa ya cika garin gaba daya ƙarshe aka shiga bala'i gidaje na rushewa kowa rasa inda zai sa kansa suka ce kai abun nan fa yayi zafi ba kunya ba tsoron Allah sai ga sun ƙara dawa suka ce ya Musa to bala'i fa yayi bala'i ba mu san abun haka zai zama ba yanzu dai mun yadda idan ka roki Allah ya janye wannan bala'in to mun yadda za mu yi imani mun maka alkawari kun tabbatar za ku yi mun tabbatar za mu yi annabi Musa ya ce ya Allah a janye wannan ruwa sun ce za su yi imani Allah ya sa aka janye ruwa ƙasa ta koma normal kowa ya je na taka daure aka ce ya magana imani sai ka ce ba mu da hankali ne za mu imani da Allah da ba mu gani ba an samu aya guda nawa na alaihim dufana da suka sake bijirewa sai wal jarada sai Allah ya ce a turo musu fari kawai sai aka turo fari in kana tafiya kan hanya fara na mangare maka fuska gari ya cika da fara ko ina fara amfanin gona ciyawa duk wani abu kore fara ta cinye shi in ka fito kan hanya fara ce kamar guguwa tana tashi ba ka iya yawo a cikin gari kai bala'i ya bala'i fa suka zo suka ce ya Musa udu lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙa mana ubangijinka da alƙawarin da ya maka nan na kai annabin sa ne la in ka shafta annar rijza laka matukar ka yaye mana wannan balai mu maka alƙawari zamu imani da kai annabi Musa ya ce karfa a yaye ku yin imani har ku kai ga lokacin da Allah zai jarrabe ku suka ce mun yi alƙawari yanzu kan an gama annabi Musa ya koma wajen Allah ya ce ya Allah har yanzu dai ina kamun kafa ina lallashi a yaye wa mutanen nan wannan bala'i sun ce za su yi imani Allah ya ce to a yaye fara aka yaye fara gari ya koma normal annabi Musa ya ce a labarin alkawarin da kuka yi mana suka ce su fa suna nan kan bakansu magana imani ba su shirye yi ba ba wanda ya sa su yi bahaushe ya ce yahudu eh tuba babu to wa'annan asalin yahudawa kenan shine fa arsalna alaihim tufana wal jarada da suka sake bijirewa Allah wal qummala sai Allah ya turo musu kwarkwata kwarkwata ji wani bala'i kowa ka gani soshe soshe yake mutum yana kirtar jikinsa jini yana zuba saboda me kwarkwata in ka zo za ka kwanta akan gado baka ganin katifa kwarkwata ce kawai fulo kwarkwata in ka rataye riga kwarkwata ko ta ina kai bala'i yayi bala'i ba har taurin kansu suka kara dawa suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangijinka idan aka yayi wannan bala'i wallahi za mu yi imani annabi musa ya ce karfa yaye ku yin imani suka ce mun ma alkawari yanzu kan an gama annabi musa ya ce ya allah wayannan mutane sun tuba sun ce ka yaye musu bala'i za su imani allah ya ce ba matsala bari a yaye allah sarkin hakuri. aka yaye bala'in aka ce ku imani suka ce wallahi ba za su yi ba wabba fadi'a daga nan sai allah ya turo musu kwadi an san kwado to kwadi aka cika garin da su in ka zo za a kwanta kan gado ka samu kaman kwado 250 a kan gada in za ka sauko ɗaki ba inda za ka taka kwaɗi ne kan hanya kwaɗi ne in ka cire riga ka rataye kwaɗi su cika aljihu rigar in ka aje hulaka kwaɗi su cika mace in ta ɗora girki tana aje tukunya kwaɗi za su yi tsalle su cika tukunyar to ya za a yi da wa'annan kwaɗi bala'i ya zama bala'i kenan ka ce kai lamarin nan fa yana da wahalar sha'ani mu sake koma mu lallashi mutumin nan ka sake dawo wajen annabi Musa suka roƙi annabi Musa cewa fa a taimaka musu idan aka yaye wannan bala'i to yanzu kan sun yadda za su yi imani annabi Musa ya ce karfa a yaye ku yin imani suka ce wallahi sun yi alkawari yanzu kan aka yaye an gama annabi Musa ya ce ya Allah yanzu kan sun zo min da alkawari na ƙarshe cewa sun yi za su yi imani ba za su sake komawa ruwa ba Allah ka yaye wannan bala'i Allah madaukakin sarki ya ce ba matsala Allah ya janye wannan bala'i gari ya koma lafiya ka nemi kwado ba inda za ka gan shi in ba ruwa ka je ba da gari ya koma lafiya aka ce su yi imani suka ce haba su ai wannan bai mata mata so ba kafirci yanzu aka fara suna nan kan su, mun samu aya shida ko to waddama sai aka turo musu aya ta bakwai menene aya ta bakwai duk ruwan garin Allah ya ce zama jini ruwa ya koma me ana iya shan jini ana iya dafa abinci da jini to yanzu ruwa ya koma jini gaba daya ba ruwan sha ba na girki saboda haka kishin ruwa kowa ka gani baki ya bushe aka rinka mutuwa saboda kishin ruwa na bala'i a wannan lokaci da bala'i ya bala'i suka zo suka sami annabi Musa suka ce to kaga duk ayoyin da ake da kawa da masu dan sauki sauki ne ba mutuwa ake ba wahala ake sha to amma yanzu wannan fa ba gaugawa kai ba ka roki Allah gaba ɗaya mutuwa za yi mun tabbatar maka da yanzu mun yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah za mu yi imani ka roki Allah ruwan mu ya koma normal mu ci gaba da sha Allah ya sake annabi Musa ya sake koma ya roki Allah ya ce ya Allah a yaye musu wannan bala'i idan aka yaye musu wannan bala'i sun yi alkawari na ƙarshe za su yi imani ruwa ya koma garari a garau suna ganin ruwa ya koma garari a garau aka ce su imani suka ce wallahi ba za su imani ba to anan ne Allah ya fusata da su ya yace falamma asafunan taqamna minhum falamma asafunan فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين الله يفسات رسول الله يتي فلما آسفونا يا إن سك فسات الدمو إن جاء الله الله يتي انتقمنا منهم sai muka mai da martani muka yi ramuwar gayya a kansu in ji Allah wanda Allah ya mai da martani zai kai labari ba zai kai labari ba ya ake da su Allah ya ce fa gara kanahum ajma'in muka nutsar da su muka notar da su a cikin ruwa gaba ɗaya kowa ya huta aka yi ƙurin kus aka dulmuyar da su a cikin ruwa in ji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman Fasikina sai Allah ya ce mai a gaba da ramma lamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin lamma ja'ahum ayatuna yayin da ayoyinmu mu suka zo musu mubsiratan ayoyi masu nuna wa mutane gaskiya masu haska wa mutane hanya dalla dalla karara karara me suka ce sai suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne bayyananne wai duk abin da annabi Musa ya rinka kawo musu na ayoyi da mu'jizozi nan da muka kirga guda tara sai suka ce wannan sihiri ne gaba daya to ya aka yi da su a wannan lokaci alarama وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها da gangan suka yi jayayya da wayannan ayoyi suka kareta wayannan ayoyi da aka kawo musu wastaiqanatha anfusuhum alhali a cikin zuciyarsu sun sani suna da yaƙini cewa wannan ayoyi daga wajen Allah ne Allah ya ce zulman saboda zalunci wa uluwa da taurin kai Allah ya ce to fanzur duba ha gani kaifa kana aqibatul mufsidin yaya karshen masu banna ya kasance Allah ya halakar da fir'auna da jama'a su gaba daya Allah ta'ala ka tsedatar da mu Allah ka gafarta mana shugaban kwamitin marayu sakataren kungiya na jiha yana sanar da cewa gobe za a ci gaba da sikirinin wato ainihin marayu a wannan makaranta da ke nan da misawa me sunan makarantar makarantar nurul islam a nan za a ci gabar sikirinin gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh